shi kada ya cancanta abauta masa yau ba Allah ta'ala mai kowa mai komai ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin littafin alkur'ani mai girma tare da fassara shi gwargwadon fahimtar mu zuwa harshen hausa yau wani na goma sha hudu a cikin wata ramadana hijira annabi sallallahu alaihi sallama 1441 wanda kuma shine bakwai ga watan biyar shekara ta 2020 daidai kirgin miladiya Allah ta'ala ya datar da mu faɗin daidai da kuma aikata daidai kafin mu fara karatu za mu amsa wasu daga cikin tambayoyin yan uwa wannan yana cewa mutumin da ba shi da cikakken hankali ko sallah baya yi yaya maganan azumansa za a iya ciyar masa ne ko kuwa mutumin da ba shi da hankali yake da taɓin hankali iri biyu ne ko dai ya zama da wamanme ne kowane lokaci yana cikinsa idan kowane lokaci yana ciki to ba wani azumi a kansa domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ce rufi alqalamu an salatin an alghulami ghulami hatta yahtalim wa an almajnun hatta yafiq wa an alnaimi hatta yastayqif annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a mutane guda uku an dauke musu alqalam yaro har sai ya baraga sannan mahaukaci har sai ya dawo hankalinsa sannan kuma da mai barci har sai ya farka sannan don malamai sun tafi akan cewa daga cikin shuruɗu sihhati sau daga cikin sharuɗan ingancin azumi akwai hankali mutumin da ba shi da hankali azumin san ko yayi ma bai inganta ba kamar yadda sallar ma bata inganta ba haka aikin hajjinsa bai inganta ba idan yayi ma <coughs> don haka mutumin da yake da mamman taɓin hankali a kowane lokaci yana ciki to ba wani azumi da yake kansa ballantana a ce a ciyar masa eh, kashi na biyu shine mutumin da yake da wato taban hankali amma ba kowane lokaci ba ne bijirowa yake to ranar da abin ya bijiro masa to babu azumi a kansa kamar yadda daidai yake da hukuncin wancan na baya da ya gabata shi wancan bambancinsu da wamamme ne wannan kuma lokaci lokaci amma lokacin da yake cin hankalinsa kuma to taklifi ya hau kansa an ɗora masa yi da bari a wannan lokacin da haka azumin wannan wunin da ya wuni lafiya kalau yana kansa da haka malamai suka ce ran da yake da lafiya sai ya azumi dauran da ba shi da lafiya ba zai azumi ba azumi a kansa idan ya zama haka to shine hukuncinsa Allah maɗaukaki ya datar da mu na biyu tambaya ta biyu shine shin ya halatta a karanta alkur'ani wa mamaci da niyyar Allah ya kai masa ladan wannan matsala ce da malamai suka tattauna kai sabanin malamai akai wasu malamai suna ganin cewa baya halatta wasu kuma suna ganin yana halatta malaman hanafiya da hanabila da kuma malaman farko na malikiya malaman karshe-karshe na malikiya suna daga cikin waɗanda suka halatta suka ce za ka iya karanta alkur'ani da niyyar allah maɗaukaki ya kai ladan ga wani mutum daban dalilinsu a nan shi ne kiyasi ne akan aikin haji da azumi kuma hadisi ya tabbata ba ɗaya ba daga annabi sallallahu alaihi sallama mutumin da ba zai iya aikin haji ba a yi masa aikin haji haka nan kuma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama an tambaye shi mutumin da ya mutu ana bansa azumi ya ce man mata fa alaihi saum sama an huwa likihu wanda ya mutu ana bansa azumi bai biya ba to waliyinsa zai iya biya masa wannan azumi da haka da wannan suka ka hujja da cewa to za mu kiyasin aikin hajji da azumi akan irin waɗannan ibada karatun alkur'ani suka ce shi ma Da a iya wani kuma ya samu ladan amma su malaman da suka haramta suka ce ba a yi a malaman shafi'iyya da kuma malaman farko na malikiya wanda shine nassin al-imamu malik ibn anas ma cewa ba a yin karatun alkur'ani ma wani da samu lada ba a yin kiyasi a wannan babin a wajensu saboda al'amari ne tauqifiyya ba a iya kiyasin wani abu kai, sai iya abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma suna kafa hujja da faɗin Allah madaukaki wa Allah salil insani illa masa mutum bashi da wani sakamako na aiki sai abin da ya aikata abinda ka aikata shi ake baka sakamako a kansa abinda ba kai kai ba wani ba zai yi kuma zai ka samu ladan ba sai dai abinda ya zo da nassi kamar aikin hajji kamar azumi kamar sadaka wannan sun zo da nassi to za a iya yin su amma in ba haka ba umumin wa Allah sai insani illa ma sa ya shiga cikin duk abin da ba ambata da da wani dalili na daban ba a haka nan kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ma tabnu adam qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi a walidin salihin ya da'ula suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dan adam ya mutu dukkan aikinsa gaba daya yakan yanki sai dai uku kawai cikin ayyukan shine na farko sadaka jariya da mutum yayi ya gina masallaci ko wata rijiya ko wata bishiya ana amfana da ita zai rinka samun ladan au sadakatin jariya a ilmin yin tafa'ubi ko kuma ilimin da ake amfani da shi ya karantar da mutane ilimi kuma suna amfani da wannan ilimin suna karantar da mutane to za a rubuta masa lada a waladin salihin ya da'u ko kuma ɗa na gari da yake masa addu'a suka ce to waɗannan wannan hadisi ya nuna ayyukan mutum sukan yanke idan ba wannan ba kenan abin da wani zai yi ba za ka samu ladansa ba kamar malamun da suka halatta sun mayar musu amsa akan waɗannan dalilai da suka kafa da suka cewa Allah ya lil insani illa ma sa'a mutum ba ya samun sakamakon komai sai abin da ya aikata suka ce eh wannan shi a gashin kansa sai abin da ya aikata bai samu amma abin da wani yayi masa zai iya samu nasa dai sai yayi ya samu amma wani zai iya yin abin kuma ya kyautar masa da shi kamar yadda a duniya ma iya abin da yake naka shine halal ɗinka amma wani zai iya ɗaukan wani nasa kuma ya baka sai ya zama naka sannan suka ce ya faɗin annabi sallallahu alaihi sallama idan ma tabdu an adama in qata amaluhu illa min salatin da manzon Allah ya faɗa sadaqatin jariya wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'una aikin sa aka ce zai yanki to wannan ko na ba aikin sa bane aikin wani ne amma sai ya bashi shi kamar yadda wani zai iya wani sadaka ta same shi kamar yadda wani zai iya wani aikin hajji ta same shi kamar yadda wani zai iya wani azumi ya same shi to haka suka ce shi ma karatun alkur'ani wani zai iya wani ya same shi hakika na fi karkata zuwa ga malaman da suke ganin halaccin yin haka din akan waɗanda suke ganin ba za a yi ba karatun alkur'ani za a iya yi da nufin Allah subhanahu wataala ya kai ladan wa wasu daga cikin bayan Allah subhanahu wataala sai dai dole nan malaman da suka halatta suna ba da suna yin magana akan cewa amma baya halatta a dauki abin kayan neman kuɗi a rika hayan mutane zo su karanta alkur'ani don a kai ladan wa wani ya ce alkur'ani suka ce alkur'ani littafi ne da ake karanta ta abudan lalahi jalla ana karantawa ne saboda neman kusaci ga Allah saboda wa Allah to kada mutane su zama aikin su kenan sai dai a dauke su kwangila su rinka karanta kurani wa wasu suna daga yana daga cin abin da duk waɗannan malaman da suka bada fatauriya halatta suka ce to wannan amma bai da asali shi a cikin addinin musulunci amma yan uwa su haɗu haka kawai su karanta ko kuma ka karanta wani naka mamaci haka ka ce Allah kai masa ladan suka ce babu laifin an yi haka matukar ba a mai da shi wata wani abu da za a sanya masa rana ko a sanya masa lokaci amma in ya zama da cewa an kebance masa wani lokaci ko an sa mata wata sifa an sa masa wata sifa ta musamman wanda shari'a ta zo da shi kawai mujarradin ka karanta Kur'ani haka kai a matsayinka na dan uwanka ya rasu karanta alqur'ani ce Allah kai wala dan wani shine abin da suke halatta Allah ya sa mu dace ah. za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu hudin salam idan ba ku manta ba a karatunmu na jiya mun zo ƙarshen kissar annabi hud alaihi salam da yadda mutanensa suka karya tashi, da yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wani sakamakon da ya musu da yadda ya tseratar da annabi hud salam da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi yau cikin yadda Allah za mu tashi kisar annabi salihu alaihi salam wato aya ta goma sha ɗaya a cikin aya ta sittin da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka da ta hudun alaihi salam wa ila samu da aka hamu salihan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب الله سبحانه وتعالى بأن يقوم بكسر النبي هود عليه السلام sai ya tafi kissar annabi salihu alaihi salam da mutanensa samudawa da yake suna da wato makotaka da juna wajen wato zuwa wato wajen zuwa babu nisa tsakanin annabi hudu alaihi salam da salihu hakanan kuma wurin da suka rayu kusan wuri ɗaya ne dukansu suna daga cikin suna daga cikin ah, ah, abin nan annabawa da suke larabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ila samuda akhahum salihah ai wa arsalna ila samuda akhahum salihah kamar yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi abaya yace wa ila adin haka kuma yace wa ila samuda ai arsalna ila samuda akhahum salihah mun aikawa samudawa dan uwansu annabi salihu alaihi salam qala yace ya qaumi ibudullaha ya ku mutane na ku bautawa Allah malakum min ilahin ghairu ba kuna da abin bauta da ya cancanta ku bauta masa in ba shi ba wa in sha'akum min al shi ne ya kirkire ku min ardi daga ƙasa fi fiha <clears throat> sannan kuma ya raya ku a cikin wannan ƙasar fastaghfiruhu ku nemi gafarar Allah sun matubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi ya ce lalle ubangiji na karibin makusanci ne mujibun kuma mai amsa kiran mai kiransa ne mai amsa addu'ar mai kirkonsa annabi salihu alaihi salam kamar yadda na faɗa ɗazu cewa yana daga cikin annabawan da allah maɗaukaki ya ko larabawa domin ya rayu ne mutanen sasan mudawa duka sun rayu ne a tsakanin tabuka da kuma madina a wannan wurin suka rayu har yanzu akwai gurabe na alamun ɗurin da suka rayu ga wanda Allah maɗaukake sa ya je wajen yana iya gani za a kaje ka ga wurarensu da irin yadda suka zauna da irin abin nan mazaunansu da suka yi a irin wancan lokacin da Allah maɗaukake hore musu ƙarfi da sauransu a to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya aika wa mutanen annabi ya aika wa samudawa annabi salihu dan uwansu wato dan uwansu na jini ba dan uwansu na addini ba domin ba su yarda da abin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala ba asali mutane ne masu bautar gumaka don haka ba su zama yan uwansu ba addini amma yan uwansu ne na jini shi yasa Allah ce dan uwansu annabi salihu alaihi salam ya kira mutanansa irin kiran da annabi annabi nuhu yayi da irin irin da annabi hud yayi yace ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku bautawa Allah ba ku da wani abun bauta sai shi kamar yadda muka faɗa dukkan annabawa sun hadu akan wannan kira zuwa ga tauhidin Allah subhanahu ta'ala. sai yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al-anbiya'u ikhwatul li'allat abuhum wahidun wa ummahatuhum shatta yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabawa dukkan su ƴan uwa ne ƴan uba addinin su baban su daya amma uwa kowa da tasa ma'ana duk abin da suke asali usulul iman asalin imani suna tare yanzu ka ɗauki rukunan imani dukansu za ka samu duk annabawan Allah suna kira zuwa ga rukunan imani imani da Allah da imani da mala'ikun Allah da imani da manzannin Allah da imani da littattafan Allah da imani da ranar ƙarshe da kuma imani da imani imani da kaddara duka annabawan Allah suna kira zuwa ga waɗannan rukunai na imani to amma me yake bambanta su abin da yake bambanta su shine shari'a kowa shari'a sai yana zuwa da ita da ta dace da wayannan mutanen da kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Allah ta'ala ya ce kowanne daga cikin ku mun sanya musu shari'a da kuma tsarin da za su gudanar da mu'amalar su akai sai Allah madaukake ce wa ansha'akum min al-ardi sai Allah ho shi kirkire ku yana gaya wa samudawa shi ya kirkire ku min al-ardi daga ƙasa a ko dai kirkirar ku ta asali ta farko shine kirkirar annabi Adam alayhi salam walagar khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma wato da Allah madaukake wa dan adam in an ce daga kasa kashi biyu ce kashi na farko shine halittan annabi adam ولقد خلقنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا adam wato farkon halittanku annabi Adam alaihi salam to lokacin da Allah madaukaki halicci Adam Adam ya ba mu labari ya halicce shi ne daga daga laka shi yasa ma shi ya bijire yace khalaqtahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ka halicce shi da wuta da laka ne kuma ka halicce da wuta shi a ganin sa wuta ta fi laka daraja dan haka ya za a kaskantar da shi a ce gaida annabi Adam alaihi salam to wannan ita ce halitta ta farko da Allah maɗaukake ƙirƙir dan adam ya halice shi daga laka misal salimin hama'in masnu to halitta ta biyu kuma Allah subhanahu wata'ala ya halice dan adam bayan wato Allah maɗaukake ya nufe shi shi a gashin kansa to shine cewa da kar khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan sulalatin min tin maganar laka dinnan da ake ne asali an halitta annabi adamu daga laka wasu malamai suka ce a'a shi kansa halittan dan adam din a kashin kansa shi kansa daga ƙasa aka halicce shi saboda me saboda gudan maniyin da ake sa da shi asali yana samuwa ne daga abincin da dan adam yake ci dan adam kuma abincin da yake ci din yana samuwa ne daga ƙasa to kaga shi su ba mutane yana ɗaiɗaikun su Allah madaukaki zai ya halicce su daga ƙasa sai ce wasu fi ha? ya raya ku a cikin wannan ƙasar ma'ana ya ba ku dama ka zauna kuna rayuwa a cikin wannan ƙasar da ya halitta muku wannan ƙasa da Allah maɗaukaki ya halitta ba mu kaɗai aka shimfida a bayan ƙasar ba halittun Allah suna nan da yawa amma babu wanda yake amfana da bayan kasar da aka halitta yan adam aka halicci abin nan halittu akai kamar dan adam haka Allah madaukake cewa fi ha wasu daga cikin malamai sun fassara wa sta'amarakum ay atala umarakum fiha Allah ya tsawaita rayuwarku a cikin kasar da yake Allah subhanahu wataala haka yayi wato yan adam tunda Allah maɗaukake halicci duniya ya sanya yan adam da suna dogon rayuwa amma daga baya sai doguwar rayuwa tana raguwa rayuwa sai ana rage ta sai ana rage ta har aka kawo lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa amaru ummati yace rayuwar rayuwar rayuwar al'umma ta gaba daya min 60 ila 70 60 ne zuwa 70 kallaban yujawizu zalika kadan ne wanda bai wuce 60 70 galibin mutane anan suke rasuwa to kaga su kuma wadancan Allah maɗaukaki musu doguwar rayuwa shi yasa da yawa daga cikin malamai suka fasa wasu amara amurka fi ai muku tsawon rayuwa a cikin ita wannan duniyar domin su a kamar yadda adawa za mu ga yadda Allah maɗaukaki ba da labarin rayuwar mutanen annabi Nuhu rayuwar annabi Nuhu alaihi salam da da yadda yi tsawon rayuwa shekara dubu da wani abu da kuma irin yadda haka shi ma mutanen annabi Hudu da suka biyo baya haka mutanen annabi Salihu alaihi salam da suka biyo baya za ga cewa kowa dogon rayuwa suke yi to amma daga baya sai rayuwar tana raguwa kamar yadda halitta ma Allah subhanahu wa ta'ala kullum rage halittan yake girman halitta din don Allah sallallahu alaihi wasallam ya da labarin Allah mun dauki halitta annabi Adam alaihi salam wa tuluhu 70 zira'a tsawon sa zira'i 70 dan an ce zira'i kaga ka bude kenan haka to zira'i haka daya biyu uku hudu har 70 haka Allah ya halitta annabi Adam alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun daga wannan lokacin ba gushe ba ana ragewa girman mutane to duk wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima mai yawan gaske ne domin ita kanta doguwar rayuwa dan adam yana ganin ta ni'ima ce matukar yana da lafiya yana gudanar da al'amuransa to sai annabi salihu yake cewa sakamakon wannan ni'imar da Allah madaukaki yayi yi muku ya kirkire ku daga bayan ƙasa a bayan kasa sannan ya shimfida muku kasar kuna iya rayuwa sannan ya muku tsawon rayuwa a cikin ta ku nemi gafarar Allah ku tuba abinda kuke na bautar gumaka ku bari ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala jiya mun yi magana akan al-istighfar wa tauba menene bambancin su da tsakanin neman gafara istighfari da kuma tuba tuba shine barin ayyukan da kake aikatawa na zunubi istighfari kuma shine neman gafara akan abin da ya riga ya wuce ka riga ka aikata shi da aka ce ina rabbi qaribun mujib lalle ubangiji na qaribun makusanci ne gare ku ku roke shi gafara zai muku ku tuba zai karbi tubar ku mujibun mai karba ne makusanci ne yana jin ku yana ganin ku mujibin kuma mai karɓa ne dangane da addu'anku idan kun roƙi Allah maɗaukaki gafara to kar ku ji shakka lalle Allah maɗaukaki zai karɓi tubarku ya gafarta muku Allah ka gafarta mana baki ɗaya na أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا إليه مصير وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد نعم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمه Wa tani mu rush mata yin Allah Ta'ala ya ce ƙalu sai suka ce ya kai Salihu. Kar kun tafi naman riƙe kai, da ka kasance wanda muke fata gare shi a cikinmu? qabla hadha kafin wannan abin da ka zo da shi atanhana shin zaka hana mu anna abuda ma ya abudu aba'una mu bauta wa abin da iyayenmu suke bauta wa innana lalle mu lafi shakkin muna cikin kokonto mimma da'una ilaihi daga abin da kake kiran mu zuwa gare shi muribin kuma ko wato kokontan wanda yake kokonto na hakika qala ya qaumi sai ya ce ya ku mutane na a ra'aitun ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in na kasance akan bayyananniyar hujja min rabbi daga ubangiji na wa atani minhu rahmatan kuma Allah madaukaki ne ya bani rahamarsa daga gare shi sannan na kauce faman yansurini min Allah wa zai taimake ni daga azabar Allah subhanahu wata'ala in asaituhu in har na saba masa fama In inda zan yi hakan ba abin da za ku kare ni da shi ghaira taksirin fi hasara a kamar da yadda mutanen annabi nuhu alaihi salam da mutanen annabi hudu alaihi salam suka mayar da martani suka ki gaskata annabin Allah annabawan Allah to haka su ma mutanen annabi salihu alaihi salam suka karyata shi Allah madaukaki ce sun ce da shi karkun tafi na marjuwan qabla hala da muna da kyakkyawan fata akan ka a cikin mu malamai suka ce wato abin da suke nufi suna nufin suna tsammanin ya zama babban mutum jagora wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri sun nakalto cewa kafin wannan ya zo da shi kafin ya zo da aikan da ya zo da shi daga Allah sun dauke shi mutumin kirki duk husumarsu idan sun samu sabani suna zuwa wajen Annabi Salihu alaihi salam ne ya raba musu rigima da haka suka ce karkun tafi na marjuwan kabla ana da muna maka kyakkyawan fata muna maka kyakkyawan tsammani kafin wannan abu wasu suka ce karkun tafi na marjuwan kabla hada a da muna fatan kai muna kyakkyawan tsammanin za ka zauna akan addininmu da muke kai amma sai gashi kuma ba haka ba wato tsammani suke masa na kirki su a wajensu sai ya zo kuma da abin da na kirki ba wato haka Allah maɗaukaki ke juya abu wani lokaci sai ka ga abin da yake gashi nan a fili ƙarar gaskiya ne amma sai ka ga wani bai fahimta ba sai ya je ya ɗauki abin da ba gaskiya ba ita fama shari'a ce nusarwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah kullum ka nusar da mu abin da yake shiryar ka ne a kullum kamar yadda annabawan Allah suka saba husuma tsakaninsu da mutanensu akan kaɗe ta Allah da bauta haka annabi salihu da mutanensa domin sun ce da shi a tanhana anna abu da ma ya abu da ba'una shin zaka hana mu bautar abin da iyayenmu suke bauta yana daga cikin abin da ke daskarar da mutum akan rashin gaskiya Shi ne gamsuwa da cewa ni fa abin na samu iyaye na suna yi to shi zai dan adam ya iya karban duk wani canji da ya samu a rayuwarsa wanda iyayensa ba su ba in dai duniya ne yanzu wata sabuwar hula ta zo ana yayi ba wani wanda zai ce maka kai wannan hular fa ni iyayen ba sa ba ba zan sa ba ni ma in aka zo da wani sabon dinki ba zai ce a'a saboda iyayen ba su yi irin sa wani ma ba zan yi ba in wani sabon abinci ne ya zo ba zai ce a wannan sabon abincin iyayen ba san shi ba ni ba zan yi ba amma duk lokacin da gaskiya ta zo ta bayyana masa kuma sai ya zama aka samu kuskure iyayensa ba su zama akan wannan gaskiyar ba to a lokacin kuma sai ce a shi ba zai bar abin da iyayensa suke kai ba bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun kamar yadda kafirin suka saba faɗa tana cewa inna wajadna aba'ana ala umma mun samu iyayenmu akan wani akan addini addinin da muka same su akai din nan wa inna ala asarihim mu kuma bayan su zamu ba zamu gushe ba to haka annabawa suka yi ta fama da mutane wato wannan kullun yana nuna dan <clears throat> adam ya zama mai dan kirji duk inda gaskiya ta zo masa zai karba idan an zo maka da gaskiya sai kaga cewa wasu magabatan ka ba akai suke ba to sai ka nema musu gafarar Allah madaukaki ka kuma karbi gaskiya a ah. to a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yana yana ba suna ba labari suna cewa annabi salihu atanhana na abu da mai abu da aba'una wa innana lalle mu fi shakkin muna shakka wato ashakku da arraibu duka kusan ma'ana abu da ne duka kokwanto ne na farko suna wato in aka ce mutum mutaraddid shine abin shakka yana ganin kamar kai abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba to amma malamai suka ce arraibu ya fi tsanani akan ashakku wato ba su yadda da abin da annabi salihu alaihi salam ya zo da shi ba to annabi salihu bai kasa a gwiwa ba ya ci gaba da ce musu ya ko mutane na idan har kuntu ala bayyinatin min rabbi idan ina kan bayyananniyar hujja kamar yadda annabi hudu alaihi salam ya faɗa in kuntu ala bayyina ay ala hujjatin wa burhani min rabbi idan har ina kan hujja da dalili daga ubangiji na kuma Allah ne ma ya mun falala ya bani rahmarsa wannan rahmar wato ya bani annabtaka wasu suka ce imani ya bani imani idan har ina kan gaskiya Allah ne ya dube ni da rahama ya bani annabtaka ya sanya min imani to fa man yansuru ni min Allah na shin da ku iya taimako na ku tsare ni ga azabar Allah tabaraka wa ta'ala idan naki bin abin da Allah maɗaukaki ɗaura na kai na shi ne ce fa mata ziru na gaira taksi ma'ana matukar zamba abin da kuke kira na zuwa gare shi to fa ba abin da za ku ƙara min sai hasara Allah ka tsare mu na ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوا فيأخذهم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب الله تعالى يتي النبي salihu عليه salam ya ci gaba da ce قوم ya qaumi ya ku mutane hadhihi wannan taguwar Allah ce lakum aya kuma aya ce gare ku akan gaskiyar abin da nazo da shi daga Allah fazaruha kubatta taakulu fi ardillahi ta rika ci a kasar Allah wala tamassuha bisu'in kada ku shafe ta da wani mummunan abu fa ya'khudhukum azabun qarib azaba mu kusanciya sai ta kama ku fa aqruha amma kash suka tsige wannan suka tsire wannan taguwar faƙala sai ya ce da su tamatta'u ku zauna ku ɗan ji daɗi a cikin rayuwar ku fi darikum a cikin garuruwan ku salasata ayyamin zuwa kwana uku zalika wa'dun wannan wani alkawari ne gairu makdubin wanda ba na ƙarya ba a mutanen annabi salihu alaihi salam sun nemi annabi salihu ya kawo musu a mu'jiza kamar yadda kafirai suka saba kitsewa annabawa su ce da su su ba za su gaskata da sai sun kawo musu wata ayar take tabbatar da annabtakarsu to haka mutanen annabi salihu alaihi salam suka nemi lallai lallai a annabi salihu alaihi salam ya kawo musu wata mu'jiza mu'jiza da suka nema sun nemi a kawo musu taguwa ne al-imamu al rahimahullah cikin littafin samarim tanzil da wasu daga cikin malaman tafsiri sun kawo cewa mutanen annabi salihu alaihi salam sun nemi annabi salihu ya zo musu da mu'jiza ta taguwa taguwa ce ta fito a cikin wani dutse dutsen a cikin dutse taguwa ta fito kuma in ta fito ta fito da ciki kuma tana fitowa da cikin nan ta aihu in wannan matakai sun tabbata to za su gaskata shi cewa lalle manzo ne na Allah subhanahu wataala to lokacin da suka nemi wannan mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema domin su annabawa kullum abin da suke so shine ai imani da abin da suka zo da shi dan haka idan mutane suka nemi mu'jiza sai ga sun kawo sai su nemi Allah ya ba su idan Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ya bayar in bai ga dama ko ba a masa tilas to so lokacin annabi salihu alaihi salam ya roki Allah subhanahu wataala ya fito da wannan taguwar daga cikin dutse kuma ya fito da ita to taguwa ta fito yanzu ta zama jarrabawa gare su jarrabawar saboda duk lokacin da mutane suka roƙi wata mu'jiza annabi ya zo da ita in fa ya zo da ita ba su yi imani ba to Allah halakar da su yake kaga jarrabawa ce mai girman gaske shi yasa sau da yawa kafirai sun rinka tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza wani lokaci sai manzo Allah ya kyale ba zai ba zai nemi a kawo mu'jizar ba saboda in aka kawo suka karyata kuma halakar da su Allah madaukaki zai kai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah madaukaki kada ya halakar da mutane da al'ummar sa halaka irin yanda aka halakar da mutanen da suka gabace mu ku dan haka yanzu taguwa ta zo ta jarrabawa ayi imani ko kuma kin imani Allah ya halakar da su to ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu wannan fa taguwar ta Allah ce dukkan wani abin da yake bayan kasa na Allah ne amma an Allah madaukaki ya jingina wa kansa taguwa an jingina wa Allah maɗaukaki wannan taguwar saboda tashrifan laha wato idafatu tashrifin ne an jingina ta zuwa ga Allah dan girmama ta an gane ko kaman kace baitullah dakin Allah dan girmamawa ne ake faɗan haka to haka aka ce naqatullah a wannan yace wannan tagiyar Allah ce aya ce gare ku daga cikin ayoyin da Allah madaukaki ke ba annabawa ne ya bani ita na zo muku da ita dan ku yi imani to jarrabawa da take ciki shine wajibi ne akan ku ku kiyaye ta wa zaruha takul fi ardillahi ku barta ta rika ci a bayan kasar Allah taguwar ta waye ta Allah ce kasar ta waye ta Allah ce to ku barta ta ci amfani amfanin gona ta ku barta ta ci amfanin da ke bayan kasa domin Allah ne kuma ita Allah ce nan annabi salihu alaihi salam a cikin wannan ayar ya ce fa zaruha ta'kul fi kulu za ta ci amma ba ci kare ake nufi ba da ci da sha duka ku barta ta ci abinci ku barta ta sha ruwa kada ku hana ta a kamar yadda yake fada cikin suratul shu'ara qala hadhihi naqatul laha shirb wa lakum shirbu yawmin ma'lum laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum tana da ranar da za ta sha ruwa wa lakum shirbu yawmin ma'lum ko kuma kuna da wata rana da za ku sha ta ku ma'ana Allah ya raba musu ranaku wannan ranar taguwa ce za ta sha ruwa wannan da yake taguwa ce da aka kawo ta don jarrabawa sai ya zama da cewa dukkan ruwan da suke amfani da shi duk ranar da taguwar ta zo ta sha ruwa to za ta sanya ruwan ne duka amma zai sake bulbulowa wace gari a samu ruwa to sai ya zama na ba su iya kiyayewa wannan dokar da Allah maɗaukaki ta musu ba gashi kuwa Allah maɗaukaki ya ba da labarin annabi salihu ya ce musu la ta musu habi su'in kada ku yadda ku cutar da ita amma kash ba su bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba sai da suka yi ƙoƙarin hana wannan taguwar ci daga abincin Allah suka hana ranar shan ruwanta sai su je su ɗinka ɗibar ruwa to wannan walata masu su haɓi su in kada ku shafe ta da wani mummunan abu malamai suka ce ai kada ku soke ta kada ku tsire ta ku batta idan kuka tsire ta kula kuma azabun qarib to ba za a samu wani jinkiri ba kusa kusa za a halakar da ku in dai za ku tsige wannan ku tsire wannan taguwar to ku sani za ku hada da azabar Allah madaukaki ba tare da daddawa ba amma kash mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam suka taurin kai suka bijire umarnin Allah fa aqaruha suka soke ta a ah, soke wannan da aka yi Allah maɗaukaki ya ce suka sauke ta amma a cikin abin nan kazzaba ga cikin suratul shamsu da Allah ce kazzaba samudu bi taqwa idhin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqata Allah wa suqiha fa kazzabu fa aqruha ashqaha wani mutum ne daga cikin su da yafi kangarewa shine ya soke taguwar shi ya tsire ya tsire ta to amma da yake da umurnin su ne da yawun su shi yasa sai Allah madaukake ya fa aqruha domin idan mutane suka haɗu a kan su kashe wani suka ba da umarni wane kashe shi mu kashe wane to dukansu sun haɗu a kan kisansa an gane ko shi yasa a musulunci inda wani inda mutane za su taru ce mu kashe wani sai yi ijima'in kisan su haɗu akan kisan ko da ba dukansu ne suka sa hannu ba to in an tashi musu hukunci to hukuncin su ne suka kashe su tare an gane ko shi yasa lokacin da aka kawo labarin wani ya kashe wasu mutane sun kashe wani a sana'a aka kawo labari wa sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala aka ce gashi mutane da yawa ne suka taru suka kashe wani sai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala alaihi kice duk aka kashe su yace wallahi law tamalat alihi ahlu sana'a la qataltuhum bi wahidin ce da dukkan mutanen sana'a gaba ɗaya birnin sana'a suka taru su kashe mutum guda ɗaya ce duk sai na kashe su saboda matukar mutane za su taru su haɗa baki su kashe wani to tun da mutane da yawa ne sai a ce a kyale su to da sai a rinka dabarar kisan taruwa kuma ita shari'a ta so suke yi a daina kisan walakum fil sai haya domin matukar ana so rayuwa ta yi ta yi sai an dina wa sai an yana yin kisasi to lokacin shi sa Allah madaukake ce fa aqaruha sai suka soke ta duk da cewa ɗaya ne yayi amma da yake da bakin sa da yawun bakin sa akai aqala tamattu fi darikum thalathata ayamin annabi salihu alaihi salam yace ta ku zauna tamattu asali at-tamattu akwai nau'i na jin daɗi a ciki to amma nan ana nufin cewa su zauna su rayu mutumin da zai haɗu da azaba kafin ya haɗu da azabar kowace irin rayuwa yake ciki ajin daɗi ne a wajensa da haka ce za ku zauna ma'ana ba ku haɗu da azaba ba har zuwa kwanaki guda uku al'imamul bagawai bagawi cikin tafsirinsa ma'alimu tanzil ya kawo kisar daga wasu daga cikin tabi'ai cewa annabi salihu alaihi salam ya ce da su a cikin waɗannan kwana uku za ku ga alamun halaka wuni na farko fiskar ku za ta yi yalo wuni na biyu fiskar ku za ta yi ja wuni na uku fiskar ku za ta yi baki to daga nan kuma halakar Allah za ta Shi ne ma'anan salasata ayyam din nan shine fa qala tamattu fi dalikum salasata dalika wa'adun gairu makdub wannan alkawari ne da Allah maɗaukake wanda ba na ƙarya ne, domin dukkan alkawarin Allah gaskiya ne babu ƙarya a ciki na'am فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن يومئذ allah ta'ala هو القوي العزيز الله تعالى فلما yayin da al'amarinmu ya zo najjaina salihan sai muka tseratar da annabi salihu alaihi salam na amanu ma'hu da waɗanda suka yi imani da shi da rahmatin minna da rahama daga gare mu wa min khizyi yawmi izin, sannan muka tseratar da shi daga wulakancin wannan wuri inna rabbaka lalle ubangijinka kahuwal qawi shine kakkarfa al-aziz wanda yake gagarau mabuwayi madaukaki Allah ta'ala anan yace al'amarin sa yazo da yace falama ja amruna lokacin da al'amarin mu yazo menene al'amarin mu anan shine azabar mu azabar Allah subhanahu wa ta'ala ne ta zo musu a kamar yadda Allah madaukake ba da labari fa kadzabu fa aqruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbin fasawaha bangi ta'ala ya nike su da zanubinsu da suka aikata a to shine Allah nan yace al'amarinmu mu yazo wato al'amarinmu mu azabar mu lokacin da azabar ta zo Allah madaukake tsayar da Annabi Salihu alaihi salam da waɗanda suka yi imani da shi sai yace da rahmatin minna kamar yadda ya faɗa a cikin kissar Annabi hudu alaihi salam rahamar Allah madaukake ne da jin kan Allah ya sa suka tsira a kamar yadda muka faɗa a karatun kissar Annabi hudu alaihi salam shi za mu sake faɗa nan cewa dukkan wanda ya zama shiryayye to ya dauka cewa wata falala ce ta Allah madaukaki ba dabararsa ba ba wayansa ba shi yasa anan Allah madaukaki cewa Annabi Salihu alaihi salam mun tseratar da shi da shi da da suka yi imani da shi da rahmatin minna da rahmar mu in baka samu rahmar Allah madaukaki ba ba za ka yi imani ba Allah ka kara mana imani wa min khizyi yawmi idhin haka kamar yadda Allah ya karanta wa min khizyi yawmi idhin da kasra haka wasu daga cikin makaranta suke karantawa amma jumhurul qurra mafi yawan makaranta sun karanta ne da fataha yawma idin haka nafi ya karanta haka alkisai haka abu ja'far haka suka karanta amma wasu makarantar suna karanta min khizi yawmi idin kamar yadda ya karanta a riwayan hafsu ana asin. sai ya zama min khizi yaumi idin sai zama mudafin da a ilaihi amina cewa min khizi yauma idin sai zama zarfun ne lalle ubangiji ta'ala shine mai karfi saboda karfin sa ma shi yasa ya halakar da samudawa duk da karfin da suke ganin suna da shi domin suna ganin su sun karfi da yana daga cikin abin da suke gadara da shi da abin da Allah hore horo su na karfi da aka suka gibin shari'ar Allah kamar yadda Allah ya ce wa ma samudu فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ما كانوا يكسبون Allah ta'ala ya ce wa amma samudu amma samudawa fa hadaina mun dula hanyar shirya fastahabbul ama ala alhuda amma sai suka zabi makanta akan shirya fa akhadhatum sa'iqatul azabil hun sawar azabar wulakanci ta same su saboda abin da suka aikata Alƙawai da haka Allah maɗaukaki ƙarfa ne duk wanda yake ganin ya fi yana da ƙarfi to fa sani ƙarfinsa mai kai na Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka yi taka tsantsan al'azizu kuma Allah mabuwayi ne gagarau ya fi ƙarfin kowa ya ɗaukaka akan kowa babu wanda ya isa ya kusanci Allah maɗaukaki wajen iko da ƙarfi da izza da aka Allah subhanahu wa ya cika wannan ayar da alqawiyul aziz domin mu dauki izina cewa yadda aka yi wa mutanen annabi salihu alaihi salam din nan to dukkan al'ummar da suka kangare wa Allah subhanahu ta'ala su sani Allah madaukaki karfa ne kuma buwayi ne shi ma su ma zai iya harkar da su kamar da harkar da waɗancan na وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود الله تعالى يجي وأخذ الذين ظلموا صيحتكم وأخذ الذين ظلموا الصيحة شكنا سي وتو الصيحة صاوة أخذ الذين ظلموا ta kama waɗanda suka zalunci kansu ɗin nan fa asbahu suka wayi gari fi diyarihim a cikin gidaddajinsu jasimina suna faɗaɗɗu duka a ƙasa ka allam ya fiha kamar ka ce samsam ba su zauna a cikin wannan ƙasar ba ala Allah ta'ala ce ku saurara inna samuda lalle samudawa kafaru rabbahum sun kafirce wa ubangijinsu ala bu'dan li samud Allah ta'ala ya ce lalle halaka ko nisanta ta tabbata li samud ga samudawa mutanen annabi salihu alaihi salam saboda karyata annabin Allah da suka yi to wannan shine sakamakon da Allah madaukaki wa mutanen annabi salihu alaihi salam lokacin da suka kangare suka ki kibin umarnin da annabi salihu alaihi salam ya yi musu bayan sun nemi a kawo musu mu'jiza ta taguwa kuma an kawo amma suka yi taurin kai wa Allah suka bujire umarnin Allah suka soke wannan tagiyar suka tsire ta to sai Allah maɗaukaki ya yi musu mummunan sakamako da jefo musu tsawa suka wayi gari duka suna faɗaɗɗu a cikin wato a cikin a cikin gidajensu domin jafi min ma'ana far'a sai Allah maɗaukaki ce in kai ga ka ɗauka cewa ma kwata-kwata ba wasu mutane da suka rayu a wajen Allah maɗaukaki ya halakar da garin gaba ɗaya da mutanen ciki duka kamar ka ce wasu ba su taɓa zama a wannan wurin ba Allah ta'ala ce lalle samudawa sun kafirce ubangijin su ala inna samuda kafaru rabbin kamar yadda Allah ma ya karanta samuda da fata guda ɗaya haka hamza da yaqub al-hadrami da hafsa na asim suke karantawa amma jumhurun makaranta suna yin tanwini ala inna samudan kafaru rabbahum lalle samudawa sun kafirce ubangijinsu wanda ya yi fataha guda ɗaya ya zama kamar mamnu'un min sarfi ne a wajensa da aka ce samuda kafaru rabbahum saboda samud din ya ɗauke shi a matsayin wato a kabila ce shi yasa ta zama mamnu'un min ya zama alamiya kenan akwai alamiya ne yasa aka sanya masa samudan aka yi fataha guda ɗaya. ala bu'dan li thamud li thamuda haka makaranta suke karantawa duka sai dai guda daya al-kisa'i shi yana karantawa ala bu'dan li thamudi zai kasra wa dalun din shi ma anan ya dauke shi ismu muzakkar ne kawai ba alami bane ba shi yasa ba sun ba ismu kabila bane shi yasa ya masa kasra amma sauran makaranta duka suna yin fata dai wannan ka'ida ce ta nahwu na'am ولقد جاءت رسلنا إبراهيم أمرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف نعم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا nan Allah maɗaukaki ya taƙaita mana kissar annabi salihu alaihi salam a ba mu yawaita ba mu yalwata magana akan kissosin waɗannan annabawan ba duka da annabi nuhu alaihi salam da annabi hudu alaihi salam da annabi salihu alaihi salam kasancewan mun yi su a cikin suratul araf mun yalwata magana akan su akan kissosin a cikin suratul araf da haka shi yasa ka taƙaita kissar anan a nan bayan Allah maɗaukaki ya gama kisar annabi salihu alaihi salam sai kuma ya shiga kisar annabi ibrahim kamar yadda dama muka faɗa cikin surar akwai kisar annabi nuhu alaihi salam akwai kisar annabi hudu alaihi salam akwai na salihu sannan akwai ibrahim akwai kisar annabi lutu alaihi salam da sauran kisosin da suke ciki a to anan ya koma kisar annabi ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya ce wa laqad ja'a rusuluna ibrahima haqiqa manzannin mu sun zo wajen annabi ibrahim bil da albishir sun zo masa da bushara ƙwalu suka ce salaman amincin Allah ya tabbata gare ka ƙwala salam yace kuma amincin Allah ya tabbata gare ku fama labisa bai zauna ba an ja'a take ya zo ijlin da dan maraƙi hanizin wanda yake soyayye ko gasashe an riga an gasa shi falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi lokacin da ya ga hannayensu ba sa isa zuwa ga wannan abincin Na nakirahum to a lokacin sai ya kyamace su wa aujasa minhum khifa ya kudurta tsoro a kansa cikin zuciyarsa qalu suka ce lati haf kada ka ji tsoro inna na ila kawai lutu. lalle mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lutu alaihi annabi ibrahim alaihi salam abul anbiya domin dukkan annabawan da suka zo a bayan annabi ibrahim a.s. daga tsatsansa suke shi yasa ake ce abul anbiya baban annabawa wanda za mu ga annabi ibrahim annabi manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma daga tsagon annabi ibrahim a.s. yake domin daga isma'il yake isma'il kuma daga ibrahim a.s. a to wannan annabi daga cikin manya-manya manzannin Allah ibrahim khalil wanda shi kadai ne Allah madaukaki ya rike shi ba daɗi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya ce ta kaza Allah Ibrahima khalila lalle Allah madaukaki ya rike annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin badadin sa to kissar annabi Ibrahim alaihi salam cikin alqur'ani tana da yawa daga wasu wani mabambancin wuri zuwa mabambancin wuri daga mabambantan kissa zuwa kissa domin yayi rayuwa a wurare da yawa ya rayu a cikin rayuwarsa ya zauna a iraki ya zauna a misra ya zauna a yankin sham kace saboda haka ya yi ta yawace yawace wuri da wuri daban-daban da haka kissarsa ta zo da yawa tana bayanin abin da ya faru masa a can da abin da ya faru masa a can da abin da ya faru masa a can to anan Allah madaukake yana ba da labarin annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da ya haɗu da wasu mala'iku ‘yan aikan Allah za su je zuwa halakar da mutanen annabi Lutu alaihi salam da suka kangare suka kibin Allah to shine Allah madaukake ce hakika manzannin mu sun zo wajen Annabi Ibrahim waɗannan manzanni suna mala'iku alaman tafsiri sun sun faɗi maganganu da yawa kamar yadda aka nakalto daga magabata akan adadin wannan mala'ikun guda nawa ne wasu ce hudu wasu ce bakwai wasu ce wani abu makamancin wannan ma'ana dai akwai sabani akan adadin kuma Allah maɗaukake bai faɗi adadin anan ba kawai ya ce wasu manzannin mu sun zo wajen annabi wannan manzannin mala'iku ne bittifa babu sabani a wajen malamai abinda suka zo masa da shi albishir ne to amma ba daga zuwansu ne suka gaya masa albishir din ba wannan yasa a sun yi sallama wa annabi ibrahim alayhi salam shi ma ya musu sallama qalu salama ay sallimu alayka salama. muna maka sallama hakikanin sallama qala salamun annabi ibrahim ya amsa musu da jumla malamai suka ce Allah madaukaki ya faɗi salamun na Ibrahim alayhi salam ne da khabar ana kaddara mubtada eh, khabar din ai salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku kuma wa aminci tabbata gare ku ya amsa musu sallama su da suka yi da sigar da ta fita su domin sigar jumla ismiya ta fi karfi akan jumla fi'iliya su sun yi amfani da jumla fi'iliya shi kuma ya amfani da jumla ismiya abin da ke nuna wato sunnar gaisuwa dama ana so duk wanda ya maka sallama to ka amsa masa da fiye abin da ya yi maka abin da aka fi so kenan wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an gayar da ku da wata gaisuwa to fa hayyu bi ahsana minha ku gayar bi ahsana minha da abin da yafi wannan gaisuwar aw rudduha ko kuma ku mayar da madadinta a ah. to a lokacin annabi ibrahim salam ta yi tsaye saboda irin wato karamci irin nasa ya je yanka musu dan maraki aka gasa a matsayin baki kawo musu domin da farko bai san su mai ba kamar inda Allah ba da labarin hal a ta sadi to zai fi Ibrahim al-Mukrami in da kalu fa kalu salama kala salamun kawun munkarun faraga ila ahli fa ja bi ijli samir fa qarrabahu ilaihim kala la ta kulun fa auja samihun khifa kalu la ta kafa ubashiruhu bi gulamin alim فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت أجوز أقيم Allah maɗaukake ce hal a taka hadithu zai Ibrahim al-Mukramin shin labarin wato baƙin annabi Ibrahim a.s. masu girman nan ya zo maka? Yau dakalu alaihi faƙalu salama ƙala salamun ƙaunin munkarun lokacin da suka shiga suka yi masa sallama ya amsa masa sallama ya ce to amma wannan mutane wanda ban san su ba ƙaunin mutane wanda ban san su ba faraga ila ya tafi zuwa wajen iyalansa faja a bi'ijlin ya zo musu da ɗanbaraki maraki saminin wanda yake mai kitse a nan ya ce biijilin hanif da dan da aka gasa shi wato bayan gasa shi da aka yi to dama asali mai mai abinda ke nuna cewa wato karamci irin na annabi ibrahim A.S. salam wani daga cikin kuma karamcin da addinin musulunci yake so da lokacin da bakon ka ya zo to ka karraba shi a wurin bako na farko ana so ka yi masa abinci na bajinta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad thalathatu ayyam wa ja'izatuhu wa ja'izatuhu yawmun wa layla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace karban bakuncin mutum kwana uku ne ake a musulunci wa ja'izatuhu amma gwaggwaba wadda za a yi wa to shi bakon a yi masa da gwaɗi a yi masa na musamman wuri ɗaya ne idan bako ya zo yana da kwana uku zaka ce dishi to amma kwana na farkon nan ana so ka gyara masa abinci shine wa ja'izatuhu yawmun walaila an gane ko to shi sa da Ibrahim alayhi salam a yanzu saboda karamcin sai je kamo dan maraki ya yanka aka gasa ya kawo musu amma daga cin abin da ya bada mamaki wa annabi Ibrahim alaihi salam shine rashin cin su daga cikin wannan nama da ya kawo musu kamar yadda zamu ji karshen kissar insha Allah tabaraka wa ta'ala a karatun mu na gobe abin nan ka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa abin da muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh